radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran mu da suka hada da shirin nan na mulika iran bayan sa muna tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har sun lokaci za mu duba wasu da gaskiyar labarai sai mu yi ban kwana da ku wanda su jerin abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 18 ga watan janairun shekara ta biyu. wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan jimada thani na shekara ta uku hijira kamariya masu wari kun san cewa shekaru ɗari da suka gabata ranar irin ta yau wato goma sha takwas ga watan janairun shekara ta goma sha biyar a hakulla wata yarjejeniya tsakanin ƙasashe uku wato rasha ingila da kuma faransa mun fara farkulla wannan yarjejeniya dai ita ce yin aiki tare da mayar da jamus da kuma austria manyan abokan gaba bayan kulla wannan yarjejeniya ƙasashen uku sun fadawa mashigar ruwa wadda ta hada tekun mediterranean da kuma black sea wadda ita ce kadai hanyar da ta hada rasha da sauran kawayenta a yankin masu ware kukun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau sheikh ismail raihani ya rasu an haifi sheikh ismail a shekarar 1921 a garin hoshtar kusa da garin sanandaji a cikin kasar iran bayan kammala karatu ya shiga karantarwa a makarantun sakandare na sanandaj sheikh ismail ya kware a harshen farisanci da kuma harshen larabci wani abu mai mahimmanci a ayyukan sheikh ismail wanda ya aiwatar shine ya rubuta dukkanin littafan karatun ilimin addini wanda ɗaliban makarantu na ahalus sunna suke karatu da su a makarantun sakandare sheikh ismail ya rasu a birnin tehran bayan wata rashin lafiya yana ɗan shekaru 68 a duniya. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau abbas mushfik kashani sanannen mawaƙi ɗan ƙasar iran ya rasu an haifi abbas a garin kashan wanda yake a tsakiyar ƙasar iran ya kammala karatun firamare da sakandare a kashan bayan kuma ya yi karatu a mataki na digirin farko a jami'ar tehran abbas ya shahara da waƙoƙi da yake rubutawa yana kuma rera su da harshen farasanci na tsawon shekaru da dama wakokinsa ya rubuta su ne a ɓangarori daban-daban da suka shafi rayuwar jama'a ta zamantakewa hakanan kuma sun kasance masu faɗakarwa da ilmantarwa ga jama'a hakanan kuma suna da karɓuwa matuka a wajen jama'a abbas ya rasu a shekara ta 2015 sakamakon kamuwa da rashin lafiya wadda ta shafi zuciyarsa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 kungiyar oxfam ta ce sakamakon bullar cutar corona manyan masu na duniya sun rubanya arzikinsu a birtaniya kuwa matsin lamba na ci gaba da karuwa a kan prime minister kasar domin ya murabus daga kan mukaminsa tons kuma ga labaran da ke da ke tun a ranar litinin ta gabata ce dai ali bakire babban mai shiga tsakani na iran na tattauna tattaunawa farfado da yarjejeniyar nukila ya birnin vienna na kasar austria domin ci gaba da tuntubar juna ali bakir kani shugaban tawagar iran din ya dawo birnin tehran ne domin yin shawara da mahukuntan kasar ta iran dangane da batutuwa da tawagogin kasashe mambobin yarjejeniyar suka tattauna a makon da ya gabata bisa yarjejeniyar da aka cimmawa a zagaye na takwas na shawarwarin nukiliya manyan masu shiga tsakani na jamhuriyar musulunci ta iran da wasu kasashen turai uku sun koma kasashen su a ranar juma'a ta gabata domin yin shawarwari da mahukuntan kasashen nasu amma tattaunawar masana ta ci gaba da gudana a birnin na vienna shawarwar da aka gabatar dai na bukatar amincewar dukkanin bangarori ne kafin mayar da su cikin yarjejeniyar a rubuce iran da ta tsaya akan bakanta na cewa lallai sai an janye mata takunkuman da amurka ta kakaba mata masu alaka da shirin ta na nukiliya kafin amincewa da duk wani sharaɗi akan batun wani rahoton ƙungiyar oxfam ya sanar da yadda attajirai na duniya su goma suka rubanya arzikin su a cikin shekaru biyu da suka gabata sakamakon ballar annobar corona wadda jefa miliyoyin jama'a a cikin kangi da talauci da kuma yunwa rahoton wanda kungiyar ta fitar tun a ranar litinin ta gabata ya ce karfin tattalin arzikin attajirai goma ya karu daga dala biliyan 700 zuwa dala triliyan 1 da rabi a cikin shekaru biyu kwatankwacin karin dala biliyan 1 da miliyan 300 a kowace rana rahoton na oxfam yana zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin fara babban taron zauren tattalin arziki na duniya a wani yanayi da tattalin arzikin kasashe da dama ke kokarin durkushewa saboda annobar ta corona a daidai lokacin da hankalin kasashen duniya ya karkata akan yadda za a yaƙi talauci wanda yawa kasashe katutu rahoton na oxfam ya ce arzikin attajirai goma ya yi bunƙasar da bai taɓa yin irin ta ba a cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata to jama'a masu harkar da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran prime minister kasar burtaniya boris johnson yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga bangoren siyasar kasar wanda suke neman yin brabus daga kan mukaminsa ana sa ran da 'yan majalisar kama daga masu goyon bayansa da masu adawa da manufofin gwamnatinsa za su kada a yankin kauna wanda hakan zai tilasta masa mika takardar murabus hukumar bincike ta musamman wadda aka kafa tana ci gaba da aikinta domin gano gaskiyar lamarin tun bayan da aka gano cewa firaministan kasar ta birtaniya boris johnson ya keta dokar kasar birtaniya tare da shirya liyafa a wani lokacin da bai dace ba musamman ma dai lokacin cutar covid-19 da ke barazana ga rayuwar al'umma a kuma hana shirya duk wasu tarurruka biki ko makamantan haka wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa suna fatan ganin ya sauka daga kan mukamin nasa na firaminista to amma wasu daga cikinsu kuma suna ganin cewa za a iya fuskantar matsalar shirya zaɓuka a cikin irin wannan yanayi wanda har yanzu ake fuskantar matsalar ta corona a ƙasar ta birtaniya tsohon limamin masallacin haramin makka adil kalbani ya sake bayyana a cikin wani fim na talla tashar cnn arabic ta bayar da rahoton cewa adil kalbani wanda ya shahara a matsayin ɗaya daga cikin manyan malaman gwamnatin saudiya kuma tsohon limamin haramin makka ya sake bayyana a cikin wani fim na talla wannan lamari dai ya ɗauke hankula matuka a shafukan yanar gizo na kasar saudiya da ma wasu daga cikin ƙasashen larabawa inda da dama suke bayyana ra'ayinsu dangane da hakan tare da bayyana hakan a matsayin lamari da bai dace ga mutumin da ya shahara da matsayi na addini ba ko a kwanakin baya dai adil kirbani ya bayyana a cikin wani fim na talla wanda shi ma ya fuskanci kakkausan martani daga bangarori daban-daban na larabawa da musulmi a sassa daban-daban na duniya malamin da yana kokarin aiwatar da sabuwar siyasar yayima mai jiran gadon kasar saudiya ne muhammad bin salman wanda yake son mayar da kasar kamar sauran takwarunta na larabawa ta hanyar kirkiro sabbin abubuwa da a lokutan baya malaman kasar ta saudiya suke haramta su idan za a tana washe biyu da gabata an buɗe gidan karta a birnin riyadh da adal kalbani ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin buɗe gidan kartar har ma aka nuna hotonsa yana lalikarta karta hannunsa da kuma rabawa ga wasu mutane da suke zaune tare da shi kan wani tebiri lamarin da shi ma fuskanci ka kausar suka da martani to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen mu zan fara da shirin na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirin mu na muleka iran shirin wanda a cikin sa mai kawo muku tarihi muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu ya da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla a yau shirin namu zai yi magana ne game da wurin da ake yawan zuwa kallo a lardin Isfahan wato gidan aran tarihi na kayan kiɗe-kiɗe. Daga cikin muhimman wurare da ake yawan zuwa kallo daga cikin wuraren yawon buɗe ido da ke nan ƙasar Iran akwai wajen adana kayan tarihi na kiɗe-kiɗe. Wannan wajen adana kayan tarihi yana bangaren kayan fasaha da wayewa ta ƙasar Iran. A wajen akwai abubuwan kallo da suka kai nau'o'i daban-daban har guda 300 na kiɗe-kiɗe na Iraniyawa. kuma yana ɗaya daga cikin wuri mafi kima na yawon shakatawa da ke birnin isfahan daga cikin abubuwa mafi ɗaukar hankali a cikin wannan ɗakin shine a yadda ake gudanar da kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe a kai tsaye da kuma kayayyakin kiɗe-kiɗe na gargajiya na ƙasar iran kuma yana daga cikin abubuwan da suka keɓanta da shi wannan ya sa a duk shekara yake jan hankalin masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a wurin idan ana so a samu ƙarin bayani sosai game da wannan wajen adana kayan tarihi dole ne a kira shi da suna wajen tattaunawa da a cikinsa ake ajiye nau'o'i daban-daban na kayan kiɗe-kiɗe ana faɗin cewa abubuwan da ke cikin wannan wurin suna nuna irin abubuwan tarihi da al'adu da fasaha da iran take da shi masu kima irin na kiɗe-kiɗe da waƙoƙi na adabi da suka da waƙoƙi irin na classic na zamani da na gargajiya wanda dukan waɗannan yana nuna irin hazaƙa da mutane dama suke da shi ne a fagen wake-wake a nan ƙasar Iran. Ana iya samun dukkan abubuwan da ake bukata na kiɗe-kiɗe na Iran na gargajiya a wajen. Maganganu da Ustaz shahariyar Shukrani da sauran manya-manyan mawaƙa daban-daban suka yi akan wannan wuri. A shekara ta 1394 Hijira Kamariya sun ɗauki matakai na ganin sun samar dangantaka mai ƙarfi tsakaninsu da wannan wajen na kiɗe-kiɗe da ke garin Isfahan. Akwai ɓangarori daban-daban na asali da ke babban ɗakin taron, wanda idan kai ziyara wannan wajen za a ga dukkan abubuwan da kake so a ɓangarori daban-daban a wajen. Wannan kenan a takaice game da wannan wuri na adana kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na ƙasar Iran da ke lardin Isfahan. To har yanzu dai muna nan a garin Isfahan inda za mu kawo muku bayani game da wurin shakatawa na kan dutsen Safa. Dutsen Safa yana daga cikin duwatsun da suke da dangantaka da tsaunin Zagros da yake birnin Isfahan kuma yana da bambanci sosai da sauran duwatsu. Tunin dutsen na Safa ya kai tsawon mita 2,255 kuma yana kudancin birnin Isfahan ne. Dutsen Safa yana ɗaya daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali a birnin Isfahan. Duk inda kake a cikin garin Isfahan kana iya hango dutsen na Safa. Tun a tsawon shekaru da suka gabata ake ɗaukar sa matsayin wajen shakatawa ga masu wucewa da matafiya a lokutan hutu. Matakan da ƙaramar hukuma ta ɗauka wajen kulawa da wannan dutsen domin rage yawan haɗarin da za a iya fuskanta musamman ga masu wasannin hawa dutse. a da lokacin da ka ga dama kana iya bi ta hanyar da aka keɓance na hawa wannan dutsen don ga dukkan garin isfahan a tafin hannunka kamar da muka faɗa asalin tushen dutsen safa ya fito ne daga tsaunukan zagros da ke kudancin garin isfahan bincike da masana ilimin ƙasa suka gudanar ya nuna cewa wannan dutsen yana daga cikin yanki mafi muhimmanci ga masu sha'awar yawon buɗe ido da masu zuwa kallo wurare na tarihi a matsayin misali akwai wani katafaren gida da ke kusa da dutsen safa wanda bisa da aka yi da tsarin ginin za a iya cewa tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin mulkin sasaniyan idan aka kalli kwallolwar dutsen za ka fahimci cewa a saman dutsen saman dutsen ba shi da tsini sosai kuma yana da yanayi na siffar wani abu mai faɗi a halin yanzu saboda yawaitar wurare daban-daban kamar ɗakin cin abinci daban ɗaki da wajen sallah da ma sauran wuraren yawon shakatawa da aka yi a wurin da dama daga cikin iyalai suna rage lokacin hutunsu ne a wannan wajen. Wataƙila masu ware za su so su ji dalilin da suka sanya ake kiran wannan dutse da suna dutsen safa. To asalin dutsen ya fito daga idanuwar ruwa na Kachik. A wannan bangaren akwai wata akwai wata ƙura ko kuma ƙasa da ta fito daga cikin dutsen. Kuma ƙarshen dutsen yana tikewa ne zuwa ga wani wuri mai sarari mai faɗi kamar ƙaton fili. wanda hakan ya sa ake kiransa da suna dutsen safa idan ana son isa zuwa ga wannan wurin idan ka shigo isfahan ne daga garin shiraz ko yaz kai hatta ma daga yankin kurdistan kana iya bi ta babbar hanyar shiga zai kai ka zuwa wannan waje na hutawa muhimman wuraren yawon shakatawa da ke dutsen safa wuraren kallo akwai muhimman wuraren yawon shakatawa da ke kan dutsen safa wuraren kallo bai takaita ga dutsen ba akwai muhimman wuraren yawon shakatawa da wuraren kallo da ke wannan dutse na safa akwai abubuwa masu jan hankali daban-daban a wajen to yanzu lokaci ya yi mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare da ke ɗaukar hankali a wannan dutsen to sai dai akwai wajen shakatawa wanda ake adana namun daji a dutsen safa akwai wani wuri na adana namun daji da ke da faɗin mita murabba'i dubu hamsin da aka keɓance shi da dabbobi masu cin nama da masu cin harawa a gaskiya a wannan wajen shakatawan da aka keɓance shi wuri ne ƙarami amma an sanya namun daji daban-daban wanda za ka iya zuwa ka gansu masu rai domin kashe kwarkwatar ido to masu wurare da yake lokacin da aka ɗirman shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan amma a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da su da dan shirye-shirye amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi kammala ni ma da kunshin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Yanzu kuma sai Behruz Mirza'i shine mawaƙi mu na gaba wanda muka gayyato muku domin baje kolin irin wakar da yake ɗauke da ita ya saurare lafiya. of my. You. پیش من دست دعایی که امید من آن که نامید ببه بستی که دیم خانه خورشید ببه عشق من از صدق و صفایی بده نصف شبم دست دعایی نزدیک دیم خانه خورشید خانه خورشید خانه madara da Behrus Mirza'i a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗinta. a madadin wanda suka tallafa shirin kamala ni da na nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya عشق مرس صدق و صفایی بده نصف شونده صدعایی بده که امیدم فنان که نامید ببه رسید دیدیم خانه خورشید ببه خانه خورشید ببه خانه خورشید ببه خانه خورشید ببه خانه خورشید da ruwan zamu karkare sai Allah kai mu can anjima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin amudurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya